يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 na yaushe ne a wannan yammaci na laraba 24 ga watan ramadan shekara na 1437 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 29 ga watan shida shekara na dubu biyu da goma sha shida a kalandar miladiyya barkan mu da sake saduwa domin ci gaba da tafsirin mu na alqur'ani mai girma a jiya mun tsaya a tafsirin aya na ɗari da hamsin da biyu a wannan sura mai alfarma suratul baqara da haka za mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan allah maɗaukin sarki ya mana jagora mai allah maɗaukin sarki ke cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن إن الله مع الصابرين نعم الله مدوكين سركي أنا شوى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا يا كوة دند سكي إيماني استعينوا بالصبر والصلاة ku nemi agaji na yin duk abinda kuke bukata na da'a ma Allah madaukakin sarki ku nemi agaji akan wannan aiki ɗan bisabri Sala ta hanyar haƙuri da kuma yin sallah inna Allah ma'as sabirin lallai Allah madaukakin sarki yana tare da masu haƙuri wannan ayar kamar yadda muka faɗi dangane da ayar da suka ayoyin da suka gabace ta khatima ne na bayani dangane da mas'alar ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan an ambaci magana al-qibla? da ƙarshe Allah ya ce an yi wannan ne don kada waɗansu mutane su samu hujja a kanmu don haka sai ake faɗa mana abubuwa da za su taimaka mana wajen dogewa bisa ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana da kuma musultuwa da umarninsa a duk yanayin da muka samu kawunanmu shi yasa a ayoyin da muka karanta jiya Allah madaukakin sarki yayi umarni da yawan ambatansa sannan da godiya a gare shi kuma yace kar a yi masa butulci to addini yana ginuwa akan godiya ne da kuma haƙuri godiya da mai da haƙuri shi yasa ma ya zo cewa kamar na ali yake cewa haƙuri shine rabin addini kenan ɗayan rabin shine godiya don haka sai mutum ya samu tabbaci akan waɗannan rukunai guda biyu ne zai samu tabbaci kan addini zai zanto ba shi da matsala a al'amuransa na addini wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi da yake cewa ajaba li amril mu'min kai mamakin al'amarin mumini inna amrahu kullahu lahu khair duk al'amarin mumini a gare shi alkhairi ne shine in asabatu barra sabar fa kana khairan lah idan mummuna ta same shi wato mummuna kaddara ta fadi a kansa sai haƙuri sai hakan ya zanto alkhairi gare shi wa in asabatu sarra shakar fa kana Kairalla idan ku kyakkyawa ta same shi mana kyakkyawar kaddara ta fada a kansa to sai nuna godiyarsa ba Allah madaukakin sarki wannan sai zanto alkhairi gare shi to waɗannan sune ne ginshiƙai da imani ke zama a kansu hakuri da kuma godiya to Allah ya umarci al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yan ni'imomi masu dambin yawa da yayi musu wanda bai yi waɗansu ba sai ce a ambace shi a gode masa sannan sai sake sabon kira cewa kuma a yi haƙuri ba za a iya gode masa ba sai an yi haƙuri saboda haka Allah madaukin sarki ya yi wannan umarni a nan cewa lallai ku nemi agaji na wato ainihin haƙuri da sallah wajen yin godiya ɗin da sauran abubuwa da Allah madaukakin sarki ya umarce ku ko zai ci gaba da umartan ku ku yi to anan Allah madaukakin sarki ya bude maganar da kira malamai suna cewa bude magana da kira yana nuna cewa al'amari ne wanda yake mai girma kuma mai muhimmanci yanzu ina magana da kai ga kanan kana kallo na ai zan yi magana kawai ka san da kai nake amma in zan yi magana na ce wane ka juya ka zo na zaki ce wane to ka san abin da zai zo baya abu ne mai muhimmanci da nake son ka bani hankalinka sosai akai to haka yake duk inda Allah madaukakin sarki ya kira manai da adireshin imani kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud yake faɗa to wani abu ne mai girma alkhairi ne babba za a umarce ku ku ko ko wani sharri ne za a hane ku kada ku yarda ku fada ci to shine Allah maɗaukin sarki ya bude wannan domin ya fada mana domin mu shirya dan sauraron abin da zai biyo baya sai ya bude shi da wannan adireshi na imani wanda adireshi ne na musulmi kadai duk inda ka ganshi a alqur'ani da musulmi ake ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was sala ku nemi agaji da abubuwa guda biyu yace as-sabr sannan as-sala anan malamai suna cewa shi ma gabatar da hakuri anan yana nuna da cewa abin da zai zo zai biyo baya kwaɗaitarwa ne zuwa ga wani abu wanda yake babba kuma jarabawa ce wacce take da tsanani dan haka ana son ku shirya masa shi yasa aka fara ambatan hakuri. abinda za a umarce ku da shi nan gaba abu ne mai tsanani yafi wanda kuka bari a baya tsanani mun ga cewa al'amarin fuskantar alqibla ya zanto abu ne mai girma ko Allah da kansa ya kira shi cewa abu ne mai girma hmm? wa inna hala kabiratun illa ala alladhina hada Allah abu ne mai wahala sai ga wanda Allah ya shirye da shi to sai aka zo ana maka magana hakuri bayan an yi ta tabbatar da kai kamar yadda muka ji jiya cewa lallai ka doge akan wannan ka yi watsi da duk inkarin wani munkiri da zai maka inkari dangane da wannan saboda shi ne gaskiya ko kana kan gaskiya to kada wasuwasi da shubuha da zage-zage da wato ainihin faɗace-faɗace na wanda yake kan ɓata ya sa ka yi sako-sako ko ya sa ka yi wata-wata wajen aiwatar da abin da yake gaskiya ne to kuma za ka iya tabbata akan waɗannan ba sai ka yi haƙuri to shi sa Allah ya ƙaddamar da wannan haƙuri ɗin domin kusancewa ban da wannan akwai kuma wanda ya fi wannan wahala wanda yana nan tafe shi sa malamai suke cewa tana iya wannan ana gaya ana koyawa musulmi ne yadda za su shirya mayaki da kuma jihadi domin waɗannan mutanen da Allah ya riga ya faɗa mana cewa idan suka kangare suka kiban suka ƙi imani irin imanin musulmi to fa sun ɗaura ɗamarar yaƙi ne da gaba da musulmi in ko sun ɗaura ɗamarar yaƙi da gaba to kaga nan gaba za a yi fito na fito kenan to kuko ya dace ya zanto kun shirya kanku ta yadda za ku iya haƙuri in ma sun zo da yaƙi ɗan za ku yaƙe su ko yaƙi bai yiwa sai da haƙuri to kuma kun sani cewa a farkon musulunci an ɗan yi waɗansu an fita yaƙi amma dai ba a yi kisa ba غزوة بواب دكما عشيرة da غزوة البدر da ake kira ghazwatul badr ula ko as wannan ya faru a watan rabi'ul awwal da kuma jimada a shekara na biyu mun gaya muku kuma batun canza alƙibla ya faru a watan a watan rajab a shekarar na biyu ko kuma yakin badar ya faru a wani wata a watan ramadan kenan wata biyu ne tsakanin matsalar canza alƙibla da kuma yakin badar kenan bayan an gama wannan musulmi sun tabbata suna kallon ɗakin ka'aba Allah madaukakin sarki yake yake horan su da wannan kamar yana gaya musu cewa akwai wani abu da zai zo wanda yafi wannan zafi shine yaki dan haka ku shirya kanku ta hanyar haƙuri don haka wannan aya din malamai suna cewa maksudin ta shine shirya musulmi don su yi haƙuri basa tsananin yaƙi sannan da kwaɗaita musu yin shahada domin ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki jiya na faɗa muku cewa waɗansu malamai suna cewa waɗannan ayoyi dan har izuwa in safa wal marwata min sha'airillah duka khatima ne na abin da ya shafi wato musu da aka yi ta yi da wato ainihin yahudawa dangane da lamarin alqibla cewa ku tsaya a kan gaskiyar nan da muka faɗa muku ko da zai kai ku yi fito na fito da yahudawa ko da hakan zai kai ku rasa rayukanku riba ne a gare ku domin ku ne a kan gaskiya to wannan a irin wannan ayat ta riga ta gabata kuma mun yi tafsirin ta a baya aya na 45 a wannan sura yayin da Allah madaukakin sarki yake magana da banu Isra'il su ma yayi musu umurni cewa ah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un wasta'inu bis sabri was salah a wancan wurin yana magana ne da da banu Isra'il dan nan ne farkon fara magana da banu Isra'il daga aya na arba'in ko ya bani Isra'il azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi sannan bayan ya gama wannan ya saki ce ya bani Isra'il azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin to magana ake yi a can da banu Isra'il anan sai an zo ana magana da kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wancan umarni da aka ba su ake ba su a can kamar yadda muka yi bayani a wannan lokacin Allah ya umarce su da abubuwa da dama bayan umartansu da waɗannan abubuwan ne sai Allah kuma ya ce ista'inu bis sabri was sala su nemi agajin haƙuri da sallah wajen aiwatar da waɗannan abubuwa din mana in ka doge da haƙuri kuma da sallah to zai sauwaƙa maka duk sauran abubuwa wanda suke da nauyi ko suke da girma a abin da ya shafi harkar rayuwa da addini abin da ya shafi harkar duniya da lahira waɗannan abubuwan guda biyu in kai riko da su to za su baka sauki a duk al'amarinka baki daya to haka aka yi musu asar aka yi musu wannan tuni din to irinsa ne mu ma a nan to amma akwai dan bambanci tsakanin ayan can da kuma ayan nan warau kun ga a can da ya musu umarnin sai ce wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'i yace lallai yin haka din neman taimako ta hanyar hakuri din da sallah din abu ne mai wahala abu ne mai nauyi sosai illa ala alkhashi'in sai ga masu kankan da kai da kuma tsoron Allah maɗaukakin sarki sai faɗi su wane ne su to anan sai bai faɗi haka ba anan da ya ce ya ayyu hallari na amanu sta'inu bis sabri was sala sai ya ce inna Allaha ma'as sabirin anan sai malamai suke hada tsakanin abin guda biyu su wani baɗi mai kyau da Allah madaukakin sarki ya ce wa innaha lakabiratun a can suka ce ishara ne dangane da cewa su waɗancan mutanen wato banu isra'il suna da rauni wajen ɗaukan nauyin manya-manyan ayyuka na addini shi yasa don a ƙara faɗaitar da su ne aka ce to fa abu ne mai girma abu ne mai girma mana a wajen ire-irensu yana da girma sosai saboda rauninsu sannan sai ce mai girma ne sosai illa alal khashi'in sai dai ga alkhashi'in kawai su ne masu kankan da kai saboda tsaron Allah madaukakin sarki masu bin Allah madaukakin sarki cikin kankan da kai anan sai bai faɗi wannan ba shi ma anan suka ce bai faɗi wannan ba yana ishara ne cewa su musulmi dangane da su wannan ɗin abu ne mai sauƙi Allah ya sauwaƙa musu abubuwan da bai sauwaƙawa waɗansu wanda ba su ba kuma wannan yana nuni ne da cewa alkhashi'un ɗin da aka ce su ne kaɗai bai musu girma waɗansu alkhashi'un shi ne waɗannan alladina amanu da. su ne waɗannan mummunai ɗin shi yasa su ba a maimaita musu wancan ba ma'ana kamar Allah madaukin sarki yana kwadaitar da mu ne cewa ku yi riko da haƙuri da sallah abu ne mai sauki a wurinku abu ne wanda za ku iya saboda ku ai dama alladina amanu dama munai ne ku ai a can Allah da ya fassara da ya fassara al-khashi'un cewa alladina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un sune waɗanda suke da tabbacin cewa za su sadu da ubangijinsu hmm? kuma cewa lallai dai makomarsu zuwa gare shi da waɗannan sune mummanai aiko saboda haka ku mummanai ne dan haka wannan abin da muke umurtan ku da shi ba abu ne ba mai wahala a gare ku abu ne mai sauki kuma sai ƙara wani abu anan wanda bai faɗa a can ba shine cewa inna allaha ma'as sabirin lallai Allah maɗaukakin sarki yana tare da masu haƙuri malamai suna cewa wannan bishara wato albishir Allah maɗaukakin sarki yake mana cewa mu waɗanda za mu iya misaltuwa da wannan al'amarin ne wannan umarnin ne na haƙuri don haka za a saka mu a cikin layin na masu haƙuri wanda kuma wannan ɗin malamai suna cewa tazini ne bi ma'ana ta'lil cewa inna allaha ma'as sabirin kamar yana cewa ku yi haƙurin domin abu ne wadda ba zai gagare ku ba kuma in kuka yi haƙurin ko ku yi haƙurin abu ne da ba zai gagare ku ba kuma shi haƙurin idan mutum ya yi shi zai zanto tare da Allah madaukakin sarki saboda Allah yana tare da masu haƙuri menene haƙuri ne ne malamai suna cewa haƙuri ya kunshi abubuwa guda biyu generally na farko shine ka kame kanka ka hana ta yin abin da take so abin da ya dace da ita tana so amma sai ka kama ka danne ta ka hana ta yin wannan abun wannan shine ma'anan haƙuri hafsun nafsi an almula'im ka kame rai basa abin da take so abin ya dace da ita wadda ordinarily in ta ga wannan abun ba za ta tsaya ba tana son ta yi wannan abun amma sai ya zanto ka samu wani kuzari da wani ƙarfi ta da za ka kame ka hana ta yin wannan shi ne unsuri na farko na haƙuri to ba kamewa na ɗan lokaci kaɗan ba hmm. kuma ka dimanci wato ainihin takura zuciya ɗan bisa wannan abun duk da cewa abu ne wanda ordinarily kai baka so ka iya danna zuciyar kuma ka tabbata akan danna zuciya ɗan bisa wannan abun imma saboda ƙarshen haka ɗan abu ne wadda zai amfane ka ko a'a saboda akwai lada na musamman wadda aka yi ma alkawari bisa wannan wanda ka yadda da shi sai zanto kenan irin na farko ɗin saboda kasancewa ƙarshen haƙuran zai haifar maka da alkhairi malamai suna cewa ko ma saboda ba ka tunanin cewa yanayin zai iya gushewa ma'ana ko da ba za ka iya fitar da kanka daga wannan abun ba ne shi ya sa ka danna zuciyarka kuma ka ci gaba haka din duka wannan sunansa haƙuri ne sai dai shi wancan na ƙarshe din shi daraja na ƙarshe na haƙuri ya zanto ka samu kanka a wani yanayi ba za ka iya fita daga wannan yanayin ba shi kenan sai ka ka ka danna zuciyarka ka tafi da wannan yanayi din wannan shine abinda annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa wata mata yayin da ya zo ya ganta a wajen kabari tana kuka ba ta san shi ba sai ce bayar Allah ya haƙure. sai ta ce haka muka ka bani wuri abinda ya faru da ni bai faru da kai ba ne mana kai ma da hakan ta faru da kai ai kai ma za ka yi wannan abin da nake sai annabi ya kyale ta wuce can sai aka zo aka ce mata ke kin san wanda ya magana da ke ta ce a'a aka ce annabi ne ta ce subhanallah sai ta ruga da gudu ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce kai hakuri ban gane ka bane sai annabi ta ce na hakura yanzu annabi ya ce a innama sabru inda sadmatil ula ya ce hakuri yana zanto hakuri ne kawai a karon farko mana lokacin da abin zai girgiza ka ka kame kanka tsaba malamai suna cewa wannan yana nufin asabrul kamil ne hmm? cikakken haƙuri kenan amma ko ka ɗan samu wato ainihin matsala a farko daga baya ka danne zuciyar ka wannan shi ma haƙuri ne amma haƙuri ne mai daraja na ƙasa mun gane ko saboda ita a lokacin tana ganin ba za ta iya fita daga wannan yanayin ba na wannan bakin ciki da ta shiga bayan da za a yi ta dawo da mutumin kawai ta haƙura <laughs> ya raga ya mutu ko ba haka ba ta saboda haka shi ma dai wannan wannan haƙuri ne generally wannan shine ta'arifi na haƙuri malamai a shari'ar musulunci suna cewa haƙuri shine tabbata kamar da al-ghazali ya faɗa a cikin ihya ulumuddin yana ce haƙuri shine mutum ya tabbata basa umarnin addini wanda ya ci karo da abin da sha'awarsa take so akwai abu wanda kai haka zuciyarka take so sai ya zanto ya ci karo da abin da Allah da manzansa ke so sai ka danna sha'awarka kuma ka tabbata kana danna sha'awa ɗin hmm? kaga kenan ba'isu din yayi galaba akan ba'isu shahwa wannan shine hakuri wannan shine tarifin hakuri a shari'ance to hakuri malamai suna kasa hakuri zuwa gida biyu ko gida uku mashe hmm, gida uku dan shi yafi na farko shi ne sabru ala ta'atillah haƙuri basa biyayya ma Allah madaukakin sarki na biyu asabru sabru an ma'siyatillah yin haƙuri wajen barin saɓon Allah Maɗaukakin sarki na uku asabru sabru ala qadarillah shine yin hakuri bisa albalaya wal masa'ib yin haƙuri bisa kaddaran Allah Maɗaukakin sarki idan mutum ya siffantu da waɗannan guda uku to shi ne ya cika mai haƙuri kuma zai shiga cikin sahun wadda Allah madaukin sarki yana kiransu a sabiri jeri na masu haƙuri kenan as-sabru ala ta'atillah ne mutum ya kama zuciyarsa ya dimantar da ita wajen biyayya ba Allah Madaukin sarki da abin da Allah yake so ko da rai ba ta son wannan sai mutum ya danna zuciyarsa ya yi ƙoƙari ya ci gaba da yin wannan aiki din wannan shi ne asabru ala ta'atillah sannan abu na biyu shi ne asabru an ma'asillah mutum ya yi haƙuri ya rabu da saɓon Allah maɗaukakin sarki rai na son abun amma sai mutum ya danna rai din ya ƙi to kuma ordinary annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa huffat aljannatu bil makarih wa huffat an-naru bis shahawat hanya aljanna kwaltar hanyar aljanna shine abubuwan da mutum baya so eh an rufe hanyar aljanna gidan aljanna da abubuwan da rai baya so shi yasa ma al-imam shatibi yake cewa haƙiƙanin ubudiyya bauta شن إخراج النفس عن داعية هواها لتكون عبدا لله اختيارا كما هي عبد لله اضطرارا وتفتر لا ري دقا أبند السن سوي سوي ينتكي كرا ككي تكما إتري كوي وشي تنا كرا كني إلى ملذاتها إذا أبند ذات جدا ديشي كوي to kuma yawan yawan abin da rai ke so na jin daɗinta su ne abubuwan da suke kai wa mutum izuwa ga fada halaka to ikhrajun nafsi an da'iyati hawa mutum ya fitar da ransa daga abin da take so wanda yake mummuna ne zai iya kaita izuwa ga halaka ko kuma koda bai gaita ga halaka ba ba zai kai ta zuwa ga abin da zai tsirar da ita ba irin su lagau da lahau kenan ko da babu zunubi babu lada hmm? to shi zuciya daga wannan ɗin ta yadda za ta zanto baiwar Allah ikhtiyaran mana ita za ta zaɓi ta bautata ma Allah maɗaukakin sarki wato at the detriment ma'ana za ta danne yadda ita daɗinta yake ta zanto ta zaɓi ta bi Allah maɗaukakin sarki wannan zaɓi ɗin shi zai mayar da ita baiwar Allah ikhtiyaran kowa bawan Allah ne saboda Allah ya halicci kowa kuma tsarin da Allah yake so ka bi na rayuwarka shi kake bi dole ko kaki ko kaso amma akwai ɓangare da Allah ya baka zaɓi hmm? wadda za ka iya bi ko ka saba wannan da shi ne ake bayar da lada ko zunubi a inda aka baka zaɓi ɗin to in ka zaɓa da kanka ka bi Allah maɗaukakin sarki ta wannan ɗin to a lokacin ka zanto bawan Allah ikhtiyaran waɗannan su ne wadda a galibin alkur'ani Allah yana kiran su ibadullah ko ibaduna ko ya ce abduna ko ya ce abunna amma in ka ga abid abid to galibi waɗannan yana nufin bayansa wadda suke yin abin da dole su yi ne hmm? dole ka ci abinci ka rayu ko Allah ne ya tsara wannan hmm? dole sai ka yi aure kafin ka samu ɗako wannan Allah ne ya tsara wannan wannan dole ka bi shi bin wannan dole sai ka shaki hayaki ka shiga ba da rayuwa ko wannan tsarin ina nufin iska wa hayaki ko sai ka shaki iska ka shiga ba da rayuwa wannan tsarin Allah to ya ka zaɓi ka zanto bawan Allah da zaɓin ka kamar yadda daman kai bawan Allah ne ko kaki ko kaso wannan shi ne ma'anar ubudiyya shi ne ma'anar bauta na gaskiya to abinda zai taimaka maka ka zanto bawan Allah na gaske ɗin shine haƙuri ɗin ko saboda sai ka danne kanka to danne kanka danne son zuciyarka ta hanyar ka bi umarnin Allah maɗaukakin sarki wannan shine as-sabru ala tela danne ta kuma ka hana ta ababen da take so wanda Allah maɗaukakin sarki ya haramta kallon mata shan kayan barasa zana abubuwa ne wadda ordinarily rai ke so a ce kai duk abinda ka gani zaka wadda kana da dama zaka iya ci kawai ka zuba a cikinka duk abinda ka gani zaka iya saya kana sha'awarsa kawai ya ka yi amfaninka da shi danna zuciyarka ta yadda zaka yi mata control duk abin da ba daidai bane ta bari wannan shine as-sabru ala as-sabru an Allah sannan sai na uku shine as-sabru ala qada'illahi wa qadari shine idan kaddara ta faru da kai wacce take na sharri a mizanin dan adam sai ka danna zuciyarka ta yadda ba za ka fara ji a zuciyarka ko dai Allah ba ya son ka bane ba za ka fara kudarta a zuciyarka to laifin mai ne wa Allah ba ba za ka fara kudarta ko ka furta a zuciyarka cewa ko ni kaɗai ne Allah baya so ba hmm? ba za ka ji abinda malamai suke cewa dajar ba ka ji wani irin kunci hmm. taban lokacin da abin ya faru da kai dole za ka samu kanka cikin wani irin yanayi ko yana faruwa da kai sai ka tuna cewa Allah maɗaukakin sarki ne ya kaddara mun wannan kuma shi ne wanda zai wato ainihin yaya min sai ka samu wata natsuwa ta musamman tare da kai wannan a ce ka fada cikin talauci ko ka fada cikin eh, musiba gidanka ya ƙone ko kana tafiya ka ji tuntuɓe ka faɗi ka kuje fuskanka ko ka yi hatsari ko wani abu Kunga waɗannan musibu ne kenan so ake kiran su alƙadaru asharru ko kadar ba akwai kadar khairihi wa sharrihi ba to wannan kadar sharrihi ɗin in ya faru da kai kai hakuri wannan shine as-sabru ala qadarillah ya zaka nemi agajin wannan wajen bautata ma Allah ina ji wannan bayanin ya isa ka gane yadda in kai riko da haƙuri to za ka iya dun komai wadda Allah yake so dama abin da Allah yake so shine in yace yi ka yi in yace bari ka bari in ya ɗora ma nauyi ka gane cewa shi ya ɗora maka hmm? sai ka ka zanto composed hmm? ka natsu tunda ka san shi ya ɗora maka ya san hikimar da yasa ya ɗora maka wannan da dama mutane sun ɗauka idan musiba ta faru da mutum to yayi laifi ne to a wani sabo ne eh hakan yakan faru amma ba duka musiba ce tana faruwa da kai a dalilin sabo ba shi yasa annabi alaihi salatu wassalam yake cewa shaddun nasi bala'an al-anbiya'u mutanen da suka fi tsananin shiga jarrabawa suka fi ganin suka fi ganin bala'i a rayuwarsu sune annabawa ashaddun nasi bala'an al-anbiya'u sannan shi thumma al-amsal fal amsal sai wanda suka fi kwatantawa hakanan hakanan dai kenan in ku haka ne kaga kina ashe ba duka musiba ce ta take nuna sabo ba akwai musibar da Allah yana dora maka ne saboda kana wani sabo yana son ka in kai tunani sai ka daina akwai musibar da Allah madaukin sarki yana dora maka ne domin ya kara maka matsayi cikin addini li yumahhis allah alladhina amanu kenan eh a kara tace ka ka ya karu shi yasa annabi sallallahu salatu wasallam yake cewa babu wani abu da zai fa mamumini na musiba sawan a dukiyarsa ko a iyalansa ce kai har kaya da za ta soke ka a hanya in kana tafiya face sai Allah madaukakin sarki ya yi amfani da wannan ya kankare ma zunubi ko ya daga maka matsayi shine ahsiba alladhina amanu an yutraku an kulu amanna wahum hum la yuftanun fatan na الذين min قبلهم yanzu don kai imani imani shikenan kana ganin ba za a ba za a ba za a jarabe ka ba a'a jarrabawa ba ta nuna cewa ka yi imani ko baka yi imani ba hmm? ana jaraban mumini ana jaraban wadda ba mumini ba don saboda haka akan jarabce ka don don kai sabo akan jarabce ka kuma don ana san a ƙara maka matsayi ina fatan mun gane to shi yasa in ka san wannan ka iya daurewa to za ka ci jarabawa Allah maɗaukakin sarki ka shiga cikin tsarin masu haƙuri kuma wannan haƙuri ɗin shi zai baka duk matakai da ake takawa a samu kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wasta'inu bis sabri was sala ku nemi agaji ta hanyar haƙuri da kuma sallah Eh, zaka sallah ana nufin sallar da muka sani innan ne ko wato yawaita sallah na taimakawa wajen bin Allah maɗaukakin sarki saboda me annaba alayhi salatu wassalam yana cewa al musalli yunaji rabbah mai sallah ganawa yake da ubangijinsa Allah maɗaukakin sarki yana cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfahasha da munanan ayyuka alfasha shine duk aiki wadda muninsa ya bayyana duk wanda aka ce wane yayi sai ka bude baki shine mana alfasha amma a galibin istilahin shari'a in ka ji alfasha ana nufin zina ne saboda laifinsa ya munana ma zina tana hana mutum afwan sallah tana hana mutum fadawa zuwa alfahasha da duk wani abu wanda yake mummuna wanda Allah madaukakin sarki ya yi hani akai sannan tana kunshe da wani abu wadda ma ya fi wannan hane ɗin kawai shi ne wala zikrullahi akbar zikirin Allah ambatan Allah da tuna Allah da sallah ke sa mai yin ta yayi ya fi falala kan hana mai yin ta alfasha da almunkari da take yi ina ba ta to in ko haka ne to kaga sallah ita ma makaranta ce kenan Wace in ka yi ta yadda aka koyar da kai cikin natsuwa kana karanta ayoyin alkur'ani kana tadabburi a cikinsu kana kallon wajen sujjadanka kana tunanin cewa wanda ke gabanka Allah maɗaukakin sarki ne wannan zai in kana yawaitan yansa zai taimake ka in kana wajen sallah ɗin ma kullum kana tuna Allah madaukakin sarki dan wanda wannan kuma shi zai saka bi umarninsa baki daya saboda haka mu yi riko da hakuri mu yawaita sallah in muka yi haka za mu iya aiwatar da duk wani umarnin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce inna Allah ma'as sabirin lallai Allah madaukakin sarki yana tare da masu hakuri malamai suke shi wannan ma'iyya khassa kenan ma'iyya kala biyu ne akwai al-ma'iyya al-amma akwai al-ma'iyya al-khassa Allah yana tare da kowa ai wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku a duk inda kuke bi ilmihi wa sam'ihi wa basarihi wa kala'atihi yana tare da ku da ilmansa da jinsa da ganinsa da kulawansa saboda shi ke azarta ku shi ke kula da ku shi ke baku shi ke muku duk wani gata da kuke da shi sannan kuma yana tare da bayan bayansa nagartattu keɓaɓɓiyan wato ainihin tarayya shine cewa yana tare da su nasrihi wa qurbihi wa ta'yidihi yana tare da su ta hanyar zai ba su nasara akan duk abin da suka sa a gaba yana tare da su zai kawo su kusa da shi a kowane lokaci zai ƙarfafa su basa duk abin da suke yi wannan ita ce alma'iyya alkhassa to Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ita ga masu haƙuri falala na hakuri yana da ɗimbin yawa wadda ba sai mun shiga ciki bayani akan wannan ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance kamar da hadisi ya inganta mutum ne mai tsananin hakuri sosai kuma banda kasancewarsa mai haƙuri ya kasance mutum ne mai yawaita sallah ya kasance ma in wani abu ya shige masa kana idan hazabahu amrun sallah ko fazi'a ila sallah idan wani abu ya dame shi yana son ya samu saraya kawai sai zai fara sallah in wani abu ya zo na bakin ciki a gare shi sai tashi sai ya sallah yana idan da sallah an sarar masa da wannan bakin ciki da kuma malamai suke cewa kai ma ku gada haka ka gani kai sallah cikin natsuwa in kana cikin wani bakin ciki kafin ka shiga sallah din kana idan da sallah din zaka ji cewa ka samu wani sharhu sadri ka samu wani nutsuwa da buɗuwar zuci wanda zai mantar da kai wannan abun bakin ciki da kake shi ya isa haƙuri daraja abin da za mu zo mu karanta na abubuwan da Allah madaukakin sarki ya tana dawa masu haƙuri sannan kun sani Allah madaukakin sarki ke cewa dangane da ibadur rahman da ya gama kidanya wato ainihin ayyukansu da falalansu sai ce ula'ika yujzauna al-ghurfata bima sabaru waɗannan su ne wanda za a ba su al-ghurfa suka ce a'la manzilatin fil janna za a ba su matsayi na koli a gidan aljanna a dalilin mai bima sabaru saboda haƙuri da suka yi ya ishi falalan haƙuri Allah madaukakin sarki yana cewa innama innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab masu haƙuri za a cika musu ladan su ba ba cewa za a yi in kai haƙuri akan kaza za baka lada kaza ba a'a ladan za a yi ta bayarwa ne ko ai ta bayar ai ta bayar har ya ce kai kai ka wato ainihin ka shiga aljanna ta kofan masu haƙuri Allah ya sa mu cikin su sai Allah ya ci gaba da cewa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat Allah madaukakin sarki yana cewa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kada ku ce ma wadda ake kashewa fi sabilillahi domin ɗaukaka kalmar Allah kada ku kira su matattu bal al-idrabul ibtali kenan ba haka abin yake kuskure ne ku kira su mamata dan ba matattu bane menene su ahya'un inda rabbihim ahya'un surayayyu ne masu rai ne walakin la tash'urun sai dai ku <laughs> ba kwa tsinkaye irin rayuwar mana ba ku da masaniyan irin rayuwar da suke a ciki wannan ayar tana ƙara bayani a abin da muka faɗa da zu cewa ana cewa a yi haƙuri ne saboda ba da jima ba za a fuskanci yaƙi ko? to in an je yaƙi kuwa ai ana iya a rasa rai to wanda aka kashe shi a dalilin ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki shi ne fi sabilillah a wajen jihadi jihadin da ba an yi shi ne don ƙabilanci ba ba mutum ya tafi ne domin yana kwaɗayin dukiya na gidan duniya ba ba mutum ya tafi ne domin ya kecere ne ba tsakaninsa da abokanan gaba wadda yi ne domin ɗaukaka kalmar Allah ga wani yana son ya takura wa musulmi ya hana su bautan Allah sai a dauta kobi a ce bai isa ba a kawar da shi don a ba mutane dama su wato ainihin bautan Allah ko wani yana zaluntan bayan Allah madaukakin sarki an bi duk hanyoyi ya daina zalunci ya ke daina zalunci a nan shi ma an shar'anta a yaƙe shi ko mutum wani haƙƙi na Allah madaukakin sarki na bauta ya ce shi ba zai bai kuma ya tara gurub ya ce duk ku zo kada a yi ba za mu yi ba shi ma wannan ya halatta a yaƙe shi kan mutum ya ce ba zai bayar da zakka ba ya tara mutane ya samu biya ya ce ba wanda isa bayar da zaka sai shugaban musulmi ya ce to ko ka bayar ko kuma mu yaƙe ka ko kaga wannan me yasa za a yaƙe shi dan saboda ya tauye haƙƙin Allah madaukakin sarki kuma yana zuga mutane su bi shi akan wannan bata din ko ya tsokani al'ummar musulmi irin wanda ba musulmi ba suke haka ko ya hana su addinin su ya daga takobi akan su famani tada alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma tada alaikum to wanda yaje yaki aka kashe shi don ɗaukaka kalmar Allah inji Allah ya ce ba a ce masa matacce ba a ce masa mene matacce eh, ko wani abu Hausa ka ji ana cewa wai musulmi ba a ce masa ya mutu sai a ce sai dai a ce mene ya rasu to gaskiya nan ba shi da tushe ai rasuwan da mutum ma'anarsu ɗaya ne na'am rasuwa da mutuwa ma'anar su guda ɗaya ne rasuwa ai kalma ce ta hausa cewa an rasa kai yanzu baka nan mutuwa ko larausa ce larabci ne aka hausantar da ita eh, mun gane ko sai aka ce abin nan saboda haka da ka ce wane ya mutu ko ka ce ya rasu duk ma'anar su guda ɗaya ne sawan musulmi ne ko ba musulmi ba duk mutuwa sunanta mutuwa wanda Allah madaukakin sarki ya ce kar a ce masa matacce shine wanda aka kashe shi yayi shahada fi sabilillah da haka sunansa a musulunci shine me shahidi sunansa a musulunci ne shahidi wanda aka tafi yaƙi dan ɗaukar kallar Allah aka kashe shi ba a ce masa matacce sunansa shahidi domin me Allah ya ce rayayyu ne su ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أرايون سو سيدكو بكسني با شوى دي بل أحياء باينا شوى بل قولوا أحياء بنفا باكوشي مصر أيو با آآ yana gaya muku ne idan ba ku sani ba ko shewa da kuke matattun ku daina faɗa saboda su ba matattu bane su rayayyu ne walakin la tash'urun sai dai ku ba ku sani ba me yasa ce ku ba ku sani ba irin rayuwar da suke ne ba ku sani ba sunan rayuwarsu suna rayu a wani zango da malamai suke kiransa al albarzakh duk wanda ya mutu nan yake zuwa yana zuwa ina yana zuwa barzakh rayuwar cikin kabari sunansa barzakh yasa wani malami ke cewa abinda muke bada da Hausa ce ai wani ya dade a kiyama hmm? to ba wanda ke kiyama lokaci guda ake zuwa kiyama hmm? lokaci guda in aka yi wannan busa din shine kowa zai tashi lokacin ne ake zuwa ake zuwa kiyama amma duk wanda ya mutu yana wani gari sunansa barzahu albarzakh albarzakh shine abin da ke raba tsakanin wani abu da wani abu harshen larabci to abin da ke raba abinda ke tsakanin rayuwar duniya da rayuwar lahira shi ake kiransa barzakh kun gane ko to suna nan a barzakh suna rayuwa wace irin rayuwa duk wanda ya mutu yana rayuwa a barzakh ko musulmi ko ba musulmi ba amma suna su rayuwar ta musamman ce shi yasa ali imran Allah ya ƙara bayani ko wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahum Allah min fadlihi ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون kada ku riya cewa waɗanda aka kashe su fi sabilillahi matattu ne bal ahya'un wannan kuskure ne su rayayyu ne inda rabbihim kun ga wannan indiya din tana nufin rayuwa ce ta musamman Allah ya ce rayayyu ne a wurin ubangijinsu ma'ana rayuwa ce ta musamman kuma me ake musu a wannan ana azarta su suna cikin farin ciki sakamakon ladar da za a ba su na shahada fi sabilillah kuma suna albishir ma ‘yan baya wadda ba zo ba, kuma kuyi yi ƙoƙari a kashe ku fi sabi lillahi domin ku zo ku samu irin wannan rayuwar, rayuwar da babu tsoro babu bakin ciki a cikinta. Istabshiruna bi ni'mati min Allahi wa fadl wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin. Suna bushasha. Suna jin daɗi Suna kira yan baya ina ba zaku zo kuma albishirinku. da wata ni'ima ta musamman na Allah madaukakin sarki da wata farala mai girma da Allah madaukakin sarki ya bamu ku zo kuma ku sami wannan farala din hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi ran shahidai in shahidi ya mutu to ana sa ransu a cikin waɗansu tsuntsaye ne koraye wanda suke kai kawo gidan aljanna su ci abin da suka ga dama su sha daga cikin ruwa na aljanna haka irin rayuwar da za su yi ta yi kenan har a je tashin alkiyama saboda haka suna shigar rayuwa ni'ima ce ta musamman nasu kuma lada na shahidi abubuwa ne wanda yake da yawa sosai al'imamu muslim ya rawaito cewa a wannan hadisin cewa suna irin wannan yanayi in an tashi kiyama Allah zai tambayi shahidai zai bujiro musu ya ce mai kuke so in yi muku sai su ce su rasa mai za su faɗa saboda suna cikin ni'imar da ba sa tunanin akwai ɗori a kai sai su ya Allah mu ba bukatan wani abu sai Allah ya kyale su can sai Allah ya sake bujiro musu ya ce da su mai kuke so in yi muku su rasa abin da za su faɗa su ya Allah mu kai mana komai sai Allah ya kyale su ya sake bujiro musu na uku ya ce me kuke so in yi muku da suka ga cewa kamar ba za a kyale su ba dai suka faɗi wani abu shine sai su ce ya Allah burin mu shine ina ma da za ka sake mayar da mu duniya mu ci gaba da sallah da azumi da zakka mu zo duniya mu sake yaƙi fi sabilillah a kashe mu ka ɗauran mu Asake sake yi haka a sake yi haka ya Allah inda wani abin da muke so shine wannan sai Allah ya ce aina ni na riga na rubuta annahum ilaiha la yarji'un na riga na rubuta cewa duk wanda ya mutu baya dawowa kun ga wannan eh daga cikin abin da ke nuna maka falala na shahada kenan to wannan ayar Allah madaukin sarki yana kwadaitar da musulmi ne dangane da shahada in ka yadda da gaskiyan abu musulunci ne to ka tsaya ka yi shi ko da zai kai da rasa rayuwanka in ka mutu ka yi mutuwar shahada in ka yi mutuwar shahada kuma ba ka yi hasara ba ba ka rasa ranka ba shi ne manan kana ce maka mamaci kana cikin cikakken rayuwa da babu wani wanda yake da irin wannan rayuwa ɗin mun gane ko har za ka so ka dawo a sake kashe ka saboda mai saboda daɗin ni'imar da ka ji kake akai Allah madaukin sarki yana cewa inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fi at tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله يا سيد rayuka da dukiyar mummanai daga wurinsu menene kudin Shi ne cewa suna da wata aljanna ta musamman Allah zai ba su aljanna mai aikinsu waɗansu mummanan Allah yake magana da su a nan ya ce su ne masu yi wannan wanda suke zuwa jihadi fi sabilillah a kashe su su kashe Fayaktuluna wa yuqtalun Allah ya sayi dukiyarsu da rayukansu ya ba su aljanna alkawari ne da Allah ya yi a cikin attaura da linjila har ma da alkur'ani alkawari gaskiya tabbataccen alkawari wadda babu sabawa a ciki wa'dan alaihi haqqan fi wal injili wal to waye ko wanda ya fi Allah cika alkawari babu don haka albashirinku akan aikin Allah wadda kake da tabbas akai to yi tsayuwan daka akai ko za a kashe ka in ka mutu ka shiga sahun waɗannan Allah madaukin sarki ya azarta mu da shahada domin ɗaukaka kalmarsa ina jin lokacin mai idan haka za mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zanto daidai falala ce daga Allah madaukin sarki Allah ya daɗa mana abinda muka yi kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh